اتفاق المسلمين على بيعة أبي بكر أعظم من اتفاقهم على بيعة علي mu wannan matashiya ce haɗuwan musulmai ta akan bayan abubakar ta fi haɗin kai ainihin daga mu bayan. ko a ce mubayan abubakar ta fi cika daga mubayan ali saɓanin shi ɗin shi'a mai cewa duk ya sauki mubayan abubakar ya buga sauki ta umaru ya sauki ta usmanu ya zai ina nuna ta aliyu ne cikakkiya to ai kaga wannan magana ne sai abin da rage dalili magana sai ta kai magana to ina dalili shi ne sai sai a shigo ciki wannan maganar dan shi annin ka ta baka thumma aliyu bi mubayati al-khalqi lahu dubi sigar Mun kaga nan zaka ga da nau'in zawal take kaga duk sauran bai ce da halitta ba a'a san sannan sai aliyu shi an rantsar da shi mutane ne gaba da khalq ne gaba da suka musamman bi mu baya da mubayan al umma gare shi haka duka sauran kenan ba a taɓa ba shi kenan fa ho keɓe aliyan da wannan mubaya'a bi a tilkal lahu duna abi bakar kenan Kuwa umar wa usman Salamu zahirul batalan magana ce wannan karyar ta asili ta ce. bacin maganan a yake wadhalika annahu min al yana daga cikin abubuwa sanannu li man arafa siratul qawm duk wanda ya san rayuwar mutane gaskiya ne ka karanta yadda rayuwarsa ta gudana an eh, anna ittifaqal khalqi haɗuwan halittu wa mu baya a tihim li abi bakar wa umar wa usman wa a'azam shi ya fi girma shi ya fi cika من اتفاقهم دجا اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين وكل أهل كوني يعلم أنهم اتفقوا سنهدوا على بيعة المال فأعظموا مما اتفقوا ثم يد سكهدوا على بيعة علي والذين بايعوا عثمان وند فقيم بايعوا عثمان كما في اول الامر افضل ثم في متنجي ثم تكملوا من الذين بايعوا عليا دجا وان تفا عليهم مبايع فلا بايع عثمان موضوع ينسى بما واتي فإنه بايعه علي وعشي عثمان كي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة كما سكين لسوا ba ba makami aka dauka ka nuna masu ba wata mali nafi ba da muslimina ayyam Wa amma Aliyu وأما علي رضي الله buya فإنه بويع mubaya مبايع قيب قتل Usman, bayan kashe Usman dan Affan radiyallahu anhu wal qulubu muttaribatun mukhtalifatu a lokacin zukata sun harzuka kuma sun yi saɓani wa a akabira sahaba manya manya sahabai kuna. wa ahbara talha ihdaran talha kawo shi a kai kawo hatta kala man kala innahum ja'u bihi mukrahan an zo da talha ne ainihin sai daga cikin wayancan wakilai da suka zaben farko dole turfafa shi a kai, wa annahu baya aku wallajju ala qafayya ka yi mu baya takwabi na ƙiyata za ka yi mu baya lajjiwai a saifu a za ka fayya da an zare takwabi kuma takwabin nan nasu yar kama yar kama in an je za ka gan ana haddi na an ka samu wuya katar da ka kai a kafa kat bismillahi sai ga kan ya faɗa can to ballace takobi za ka yi mu baya wa kana li ahlil fitnati bil madinati shauka a lokacin wanda suka zo yan boren da suka zo suka bore suka yi juyin mulki a madina suna da ƙarfi don makatalo usman wa ma nasu mutane sun yi tunzuri sun yamuka katalihi maujan aziman Ani ya mutsuwa ne jama da kafirun min sahaba da daman sahabbai لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله وكان الناس معه ثلاثة أصناف mutane sun kasance tare da aliyu nau'i uku sinfun qatalu ma'ahu kaso guda sun yi faɗa tare da shi ma'ana sun taimake shi wa sinfun qataluhu kaso sun yaƙe shi ne ma وفي نطف لم يبتكله ولم يبتكل معه باري واسطي بس ياك اشبا بس حكومت فكيف يجوز توتا انا بهالتا ان يقال في علي اين بموبايا الخلق له ياكو ها ها آه، كنت da jiwa na ba na naka bai a huku kai sa'un ya fi eh yawwa baya ta kalbi bani in afsada tabbata na ya gani ne eh, eh. تفصيلنا يا الله هو واقعة الخلق سوى ذا كان يقال في علي بمبايعة الخلق له يا بائع يا ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة بذا أفضل من أمبايع أم أكون جنبه هذا يا فكرما ولم يختلف عليهم أحد بل بايعهم الناس كلهم لا سيما عثمان بل لن تنام إلي مبايع عثمان وأما أبو بكر أبو